أولاهم على أخراهم فاجتلدت أخراهم فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه فنادى أي عباد الله أبي أبي فقالت فوالله ما اهتجز ما اهتجزوا ما اهتجزوا حتى قتلوه فقال حذيفة غفر الله لكم قال أبي فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله عز وجل باب ذكر حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنه إمام بخاري حدثنا إسماعيل ابن خليل قال أخبرنا سلمة بن رجاء عن هشام ابن عروة عن أبيه شيني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد حيا يندا رانا أحد يكي رانا يأتي أحد كينا أشي shekara أكو aka yakin uhud bayan hijira hudimal mushrikuna hazimatan bayyana an waƙe rundunan kafirai watsewa bayyananna a tashin farko kenan da Allah ya ba musulmi sa'a to ganin haka shi wannan ɗan adawan da ke tare da su shine iblis fasaha iblisu sai iblis ya ɗaga murya yaye kuwa ai ibadallahi ukhrakum abinda yake kenan ibadallahi ukhrakum abinda yake nufi ku taimaki na bayanku ko kuma ga makiya nan baya ba za su far muku saboda haka musulmai ga da juyowa sai suka farma waɗanda ke bayansu da tsara ashe musulmai ne yace faraja'tu faraja'at ulahum ala ukhrahum wadanda ke gaba sai suka dawo mana baya da da ake sara fajtaladat ma'a ukhrahum sai suka cudanya tare da waɗanda suke bayan su aka yi taba ta kashi fa nazara huzaifa ko da huzaifa ya duba fa iza huwa bi abihi ga mahaifi ne a lokacin waɗanda ke bisa tudu sun fara gangarowa su mushirkai bayan da musulmai ne ke bisa ga tudu jabalin roma annabi sallallahu alaihi wasallam tsaye da zarata maharba kibau ya jagorantar da sa'id ibn jubair akan su akan cewa duk abin da suka gane kasu dawo kasu sauko bisa dutsen nasu su bayan sun ga an samu nasara suka ce to yanzu me za a jira kuma inda ne ga nasara ta musulmi ga su ce suna kwasan ganima dan bai sugo saboda haka sai suka gangaro mushrikai suka isko waɗanda ke sama sai suka gama da su yan kaɗan ne bayan sun gama da su su kuma din sai suka gangaro bayan musulmi Sun musulmi na can gaba waɗanda ke dab da su musulmai ne amma ga kafiran can su ko sun dako baya saboda haka waiwayowa su ga garun jama'a can da yawa ta yi saboda haka suka ɗauka har waɗanda gama da ke bayan madu da kafirai ne yadda sai aka shiga ba ta kashi to shi ne huzaifa ibn al-yaman ce fa nazara huzaifa tufa iza huwa bi abi ko da ya duba sai ga mahaifinsa can tsakiya ana ta ba ta kashi ana ta saran shi fanada sai ɗaga murya ya kira ai ibadallahi abi abi ya ku bayan Allah ubana ne ubana ne faqalat ina na Aisha ta ce fa wallahi mahtajazu ce wallahi su kuwa ba su kange gabarin sarin nan ba hatta qataluhu har suka kashe shi nana Aisha da ita ake wannan yakin kamar yadda muka karanto a satin da ya gabata ruwa suke daukowa da ita da matan eh, Abu Talha suna kawowa nan fagen fama suna bi suna ba waɗanda aka wa rauni to har suka kashe shi faƙala huzaifa sai huzaifa ce ghafara Allahu lakum addu'an da yawa su ke kenan cewa Allah ya gafarta muku eh, ba cikin sani ne kuka yi wannan aikin ba qala sai hisham ibn urwa yace qala abi sai mahaifina urwa ibn zubair ya fa wallahi da Allah nake rantsuwa ma zalat wannan addu'ar da Shehu Zaifa yayi cewa ghafarallahu lakum to wannan addu'ar bata gushe ba fi Huzaifa tana tasiri a cikin Huzaifa minha a cikin wannan addu'a da ya baqiyatu khair hatta ji alkhairi saura alkhairi na nan a cikin eh, zuri'arsa kamar yadda ya addu'ar nan ta gafara hatta laqiya Allah azza wa jal har ya hadu da ubangiji mai girma da daukaka Huzaifatu ibn al-Yaman kenan radiyallahu anhu sahibu sirrin Nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai wa gare ku tazwijin eh, nabi sallallahu alaihi wa sallam khadija tazwijin nabi sallallahu alaihi wa sallam khadija kakku dawo نعم باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنها قال حدثني محمد قال أخبرنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت عليا رضي, عليا رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثني سرقة قال أخبرنا عبد عن هشام عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة wannan babi na magana ne akan auren annabi sallallahu alaihi wasallam da khadija wa fadliha da kuma matsayina na khadija radiyallahu anha haddathana muhammad shine ibn salam al-bikandi qala haddathana abdatu ibn sulaiman an hisham ibn urwa an abihi urwa ibn zubair قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند مسلم نيسي حول السند وحدثني صدقة شين صدقة ابن الفضل قال خبرنا أبدا شين ابن سليمان عند أوغا تركيا إسناد قد أبيكو شين أبدا ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها ما في فيش مات الدنيا مريم إتتي مريم ابن عمران a lokacinta duk duniya babu wanda ya darajanta da matsayinta da falalarta sai dai tenuwa tenuwa ta a fahimta ko haiwa a lokacinta babu wanda ya kaita wa khairu nisa'iha khadija ita ko khadija a lokacinta duk duniya babu wanda ya kaita matsayi da daraja to ya za mu kwatanta tsakanin darajar nana khadija da nana maryam da asiya da kowace a zamaninta babu wanda ya kaita wannan kwatancen na iya samuwa ne wace al'umma ta yi wata daraja an fahimta ko da an gane al'ummar da ta yi wata daraja to a nan za a iya san cewa to in cikin al'umma duk wagar al'umma ta yi daraja to wadda ta yi daraja cikin su nan sai a ce ta yi wadda eh, al'umma ta ba ta yi daraja su ba an fahimta ko to sai a koma darajar mukarana bai na lokacin maryam da kuma lokacin asiya wacce al'umma ta yi daraja a wannan lokacin sai an binciko a wannan isha Allah amma dai babu eh, babu a akan cewa al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu ummatin ukhrijat lin-nas ko sai sannan wannan na iya bayyana kasancewar na na Khadija ita ai mata bushara tun duniya da mai gida a cikin aljanna ko da aka gina da lu'lu'i kuma ga ta manzon khairu a jima'in. Hmm. saboda haka muqarana ga falalolinta banzu ba musamman musamman ba manzo ba ne take take matan manzo ah, eh, a mata na ce ku dai ku jiga ta ko <laughs> alqa shaytanu fi <laughs> فينسخ الله باي القشية طالقه تعالى ينسخ إيه. ما تم منذوكم ما تم منذو إيه. نعم تصاب دهكا ثم جاء حدثنا سعيد بن عفير مقوما حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال كتب الي هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت ما جئت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما جئت على خديجة هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب وإن كان ليذبه الشاة فيهدي يهدي في خلائلها منها ما يسعهن ثم كما كما قسم مصر حدثنا سعيد بن عفير المصري حدثنا الليث ibn sa'ad al-fahmi al-misri qala kataba ilayya hisham an koma madina al-mukataba kenan ko kataba ilayya hisham bai ce haddasani ko sami'tu ko akhbarani ko an ba sai ne mukataba كتب إليه هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نانا عائشة تشي ما جرت على امرأة للنبي صلى الله عليه ban taba kishin wani mata annabi sallallahu wata mata daga cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam ba magirtu ala khadija irin kishin da nayi ga khadija ba halakat qabla an yatazawwajani ta rasu tun kafin ya aure ni ji aisha ki ba da labari shekara uku bayan rasuwa na khadija sannan annabi ya aure saboda khadija saboda irin yadda yake son khadija da irin gudunmuwar da ta bashi shekara uku bai aure ba wasu malamai suka ce nana sauda ya fara aura eh nana aisha ka fara daura aurenta sannan ka auro nana sauda amma bai tare da nana aisha ba sai dai tare da sauda tukuna don sauda ba zawara ce nana aisha ita ko yarinya ce karama saboda haka sai da aka je madina tukunne tare da ita to wasu kuma su ce a'a na na aisha dai ya fara aure tare da ita kafin na khadija nana sauda to shekara uku ɗaya bai aure ba saboda na khadija to saboda me wata ke kishinta ta ce lima kuntu asma'uhu yadhkuruha saboda jin da nake yadda annabi ke ambaton khadija <laughs> abin da motsa mata kishin kenan <laughs> wa amara Allah kuma Allah ya umarce shi an yi bashiraha ya mata bushara ita na na khadija eh, fa amarahu haka ne ce ko amaraha na ce fa amarahu Allah Allah ya umarce shi an yi bashiraha Yayi mata bushara ya ba ta labari mai faranta ciki bibaitin da wani gida da aka gina da ya gina mata min kasabin na lu'ulu'i a cikin aljanna kenan an ji makomar na na khadija ko a can lahira nan da duniya ga irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke yawan ambatonta wani matsayi ne babba ba abu amma abin nan da ka rasa yana na cikin zuciyarka ɗaya biyu duk ka tuna da shi ɗaya biyu duk ka tuna da shi mai hmm? hausa yake cewa ko tuna jiya hmm, bai ji daɗin yau ba ko to ko ko tuna bara bai ji daɗin bana ba ko ya ji daɗin dai wancan abin da ya kuce mai ɗin na har yanzu yana ƙaunace to haka ne wa in kana la yazbahu shata annabi ya kasance yana yanke akuya ko rago fayuhudi fi khala'ilha minha sai ya ba ya ba da kyauta ga abokan hadija ma ya sa'ukunna abinda ka isassu ba ta duniya fa amma ta bai mance da su ba saboda matsayin hadija saboda haka mace ba sai ta kai mijinta ga boka ba me an na kai namiji ga boka ladabi da biyayya da da'a da'a ga Allah da'a ga miji sau da kafa a ɗauki miji fiye da uba amma ba kamar yadda hausa ke cewa duk wadda ta ɗau miji uba tana kwana maraya ko eh tana mutuwa maraya ko maraya ne haka suke cewa ko eh namiji ya yi uba matsayi ga duka ko kuwa eh umarnin uba na baya ga umarnin miji hmm. to a karantar da su waɗanda su gane sannan kuma miji gidan miji a gidanta gidan uba ba gidanta da ba eh da zarar matsala ta samu ta koma gidan uba ta walakanta sai an yayan mata ko kuwa eh can cikin yara aka cewa to koma can kishin hidanki can cikin yara ko kuwa idan na gidan miji fa duk yanga tana ayyata ce wallahi ni wa shi hida eh, ayyai shi hida haka duk yanga tana ayyata gidan miji kuma dole ya saurara mata eh ba ga ko ya samu rikici addini ta saboda haka na na khadija tana da matsayi kwarai Eh, malamai sun lissafa irin matsayin na na khadija irin gudun da ta bashi da lissafa dai amma ba su lissafuwa gaskiya haifu da wata ba sai da na na khadija radiyallahu anha duk matan shi gaba ɗaya babu wanda ya haifu da ita sai na na khadija sannan ta taimaka mai da dukiya ko duk tarihi ya bayyana da ya tabbatar da wannan sannan ta taimaka mai ga addini wurin da'awa a lokacin farkon saukan wahayi nana khadija ta ba da gudunmuwa kwarai wurin samun mai natsuwa da kwanciya hankali har ya dawo cikin kurwashi tana cewa wallahi la yakhzika Allahu abadan ha abada Allah bai walakanta innaka latasilur rahim wa taksibul ma'dum wa tu'inu ala nawa'ibil haqq wa tuqri ad-dayf ko to wa taksibul eh, ko eh, akwai na biyar amman tasan to saboda haka nana khadija tana da matsayi kwarai da nabi sallallahu alaihi wa sallam nan duk gaba ɗai mushirkai gorin da suke mai bai haihu ba bai haihu ba bai haihu ba na na ce ta share mai wannan hawaye ha in yana hawaye an da ce abin nan ado ba ya rube hawaye ko kuwa Mm. an ce Allah share ma hawaye kamar yadda ka share muna hawaye ita tafi na talaka sarki mai hawaye wadda mai hawaye ne Allah share mai ba wasan kare magana ji a ciki ba نعم على رم حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما جئت على امرأة ما جئت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها قالت وتزوجني بعد بعدها بثلاث سنين وأمره ربه عز وجل أو جبريل عليه السلام أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب حدثنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله كما ابن أبي بكر الثقفي مولاهم البصري ina ta muku malamai wasu sun ce kutaiba lakabinsa ne sunansa haya, wasu ce kuma sunansa ali amma da wuya ka je ambaci sunan ko shi da kutaiba kutaiba kutaiba kutaiba حدثنا حميد بن عبد الرحمن ابن عوف كينا عن هشام ابن An عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما جرت على امرأة ban taba kishi ban taba wata mace kishi ba ma girtu ala khadija kamar yadda na kishi gana na khadija min kasrati zikri rasulillah sallallahu alaihi wasallam iyaha dan yawa ambatonta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi an bayyana ko Eh, kakka ji tsoro ka ce ina yawan ambaton matata da ta rasu wagga da muke tare da ita hushi za ta yi ta yi ta hushin za ta yi hushin waccan ta abin da za a ambace ta to ambace ta lokacin yabo to a yabe ta an gane ku wani abin da ta saba yi maka ka saba da shi to yau ga wanda kuke tare ba ta yi ma to sai a ce kakka ambaci eh, abin da kakka yaba ma waccan ka ce Allah ya wacce eh, shi kenan kawai da cewa haka an sa abin da an ma'ana ko kuwa akwai jidali jidali an ba ko a wani mai dan kan yi kai zaman lafiya da mata eh bare ko Allah ya zama ka jidali k'a aka wa jidali amma wanda aka san jidali shi kai to ba mai jidali eh na'am min kasratu zikr eh, rasulillahi sallallahu alaihi wasallam iyaha saboda yawan ambatonta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi qalat nana aisha tace wa tazawwajani ba'daha bi thalath sinin bayan shekara uku da rasuwan nana khadija sannan ya aure ni wa amarahu rabbuhu kuma ubangijinsa ya umarce sa azza wa jalla mai girma da daukaka aw jibril alaihi salam ko kuma jibrilu aka aiko ya umarce sa an yi bashiruha ya mata bishara ita na da khadija bi baitin fil janna da gida a cikin aljanna min qasabin na al-lu'lu'i حدثني عمرو بن محمد قال حدثنا عمر بن محمد عمر بن محمد بن حسن قال حدثنا ابي قال حدثنا حفص عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما جئت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما جئت على خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في سدائك خديجة فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد الله أكبر حدثني محمد بن عمر ابن محمد ابن الحسن حدثنا أبي شين محمد ابن الحسن قال حدثنا حفص شين ابن غياث عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم bai kishi ga wata daga cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam ma girtu ala khadija kamar yadda ne kishi ga nana khadija ba wa ma ra'aituha duk da kuma ban haɗu da ibanganta ba walakin sai dai kana nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru dhikraha annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita ambatunta. wa rubbama wani lokacin ma zabaha shatu zai yanki akuya thumma yuqatti'uha a'da'an sai ya sassare gaba gaba gaba ba tsoka tsoka ba fa gaba gaba gaba gaba yake sassare akuya thumma yab'athuha fi sada'iqi khadija sai aika ma abokan na khadija farubba ma qultu lahu a wani lokacin sai in ce mai ka annahu lam yakun fi dunya imra'atun illa khadija awa dai ba wata mace duniya face hadija <laughs> irin wannan ana cikin aiki fa aka zuwa a wuce ana wannan arashin ko? <laughs> na'am to kenan an bato babu laifi amma ce ka kawo hoton ta ka girke cikin ɗaki to wannan kan ka bari eh an fahimta eh. in ka zo ka iske an kwada hoton nan ga ƙasa to kai ka ja mata wannan walakancin hmm. duk da aje hoto cikin ɗakin musulunci bai yadda da wannan ba an bayyanta ko amma waɗanda ke yin su bari iyakansu an bato yabo ga baki shi kenan ba mai hana ka kuma ka yabi kuma wanda ka tashi yabo in ita sai abin yabo ita wanda an nan ita ma lokacin ta sai ka yabe ta ko kuwa in ta wuce kuma ka ci gaba da yabonta da inda ta cancanci yabo na haddasa musaddad mu kuma basara. sai ya kulu aiwa fa ya kulu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace innaha <laughs> ai ta hadija da sani baki ba kanat ka wa kanat kai ke ga yadda take ke ga yadda take ke ga yadda take ke ga yadda take ko a ƙarshe yace wa kana li min hawalad kuma ina da diya da ita amma ba go ita yi ko duk gaba ɗaya mata annabi wanda ya haifu da shi wanda wanda wasu sun ce na na Aisha ta yi bari yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ibn hajar ce bai inganta ba hmm. na'am boya ce ba mata aure ta yi hmm? mata aure muke magana akai akan su hmm. na'am قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال قلت لعبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة قال نعم ببيت نعم ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب حدثنا مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد البصري قال حدثنا يحيى شين ابن سعيد القطان عن إسماعيل شين ابن إبراهيم ابن مقسم آه، ابن عليا المعروف بابن عليا قال قلت لعبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه إسماعيل بن أولية ناتم بعبد الله بن أوفى آه رضي الله عنهما نتي ما بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة النبي صلى الله عليه وسلم ياوى نانا خديجة بشارة بجدا الجنة كوكما دا الجنة أدنقليه abinda tambaya ke nuni kenan qala sai ce na'am baitin min qasabin kuma da wani gida na allu'lu'i iya mata bushara cikin aljanna wannan gidan la sahaba fihi babu yaya babu daga murya hmm? wala nasaba kuma babu wahala kana cikin gidan maganar zahi ta taso ba maganar sauro a'a eh ko kaza ko kaza ko kaza duk gaba ɗaya babu hmm? قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا سخر فيه ولا نصب حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني البلخي البصري قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن عمارة شين ابن غزية عن أبي زرعة شين هرم ابن عمرو ابن جرير البجلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل يا دوري النبي صلى الله عليه وسلم سيتي ya rasulullah ya manzo sallallahu alaihi wasallam hadhihi khadija khadija ga khadija tan tafi qad atat ga ta nan zuwa ma'aha ina'un tana ɗauke da makai ko hinarwa fihi idamun akwai miya cikin wannan kofin ko eh, makai ko langa da take dauke da ji ko kwano abinci au da'amun ko ko abinci ne da ciki ko sharabun ko abin sha fa iza hiya atatka idan ta zo wurinka faqra alaiha salama ka karanta mata sallama min rabbiha daga wurin ubangijinta kace ubangijinta na mata sallama wa minni kuma kace hadda ne jibrilu ma ina mata sallama <laughs> shi ma ya laɓa ko Na yiwa. wa bashirha kuma kai mata bishara bi baitin da wani gida fil jannati a cikin aljanna min kasabin na allu'ulu'i ne la ba fihi babu ɗaga murya da yaya da hargowa ciki wala nasaba kuma babu wahala hmm. na'am وقال Isma'il بن خليل أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت إذان خديجة فارتاع لذلك فقال اللهم هالة قالت فجئت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر أن أبدلك الله خيرا منها sai zahi وقال اسماعيل بن خليل أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استاذت هالة بنت خويلد أخت خديجة كو هالة إدتني من إذني على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاتنا تعبات إذن في شغل من الله صلى الله عليه وسلم wata kuma yar uwanna na khadija ce khadija bintu khuwailid na hala bintu khuwailid fa arafa istizana khadija da jin murya hala sai ji kamar khadija ce ke ce mata a adkhulu an fahimta ko haji sai ji a khadija ce ke neman izini farta alizalik sai dan firgita saboda tsananin murna ɗan sai ɗan firgici ya kama shi faƙala ce Allahumma hala ya ce ya Allah ga hala nan tafi ƙalat na na aisha ta ce fagirtu sai na kishi wato sai kishi ya motsa faƙultu sai na ce mai matar kurmin ajuz wa mina nawa kake tunawa daga wata tsohuwa min ajaiz quraish daga cikin tsakin matan shawa hamara a shidiƙain mai jan abin da na gehen baki biyu halakar fiddahar wadda ta rasu tun shekaru tun aru a shekaru aru aru ai kada abdullakallawa khairan minha Allah ya hurhuna maka wadda ta hita gani budurwa nake eh kuma ba ya nake in ƙwarashancin ne <laughs> to me kuma <laughs> so abinda eh, imam bukhari ya kawo kinan dangane da nana khadija radiyallahu anha daga nan sai je ga hind binta utba masu abin da ya kawo muku ba eh, ah, hind binta utba radiyallahu anha باب ذكر هند, هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها وقال عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ما كان على ظهر أحد من أحد خبائن أحب إلي أن يذلوا من أحد خبائن ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خباء قالت وأيضا والذي نفسي بيدي قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل نسيك نسيك فهل علي حرج أن أطئم من, من الذي له عيالنا قال لا أراه إلا بالمعروف نعم. باب ذكر هند بنت عتبة رضي الله عنها Hindu Binta utba mata abu sufyan mahaifiyar sarkin musulmi muawiya radiyallahu anhu majma'in um, mahaifinta uh, utba ibn rabi'a an kashe shi ne a badar sannan sai hamza na cikin waɗanda suka ba da gudunmuwa wurin kashe shi mahaifinta to saboda haka da aka zo yakin uhud da mata ta ba da gudunmuwa wurin kashe sai na hamza don ta ɗauki fansan uh, uh, abin da ubanta ko? sannan saboda haka tare suka zo yaƙi uhud ɗin da mijinta abu sufyan sannan ta musulunta yawon fatih makkata ranar da abu sufiyan ɗin ya musulunta duk da ya rige ta musulunta da baya kame a watsa fatu makka ɗin ita ma ta musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da aurensu aka ci gaba to saboda haka ana ce ma wahashi da ya kashe hamza ita ce ta ɗaukon gila na shi wahashi ɗin kai kuma shi ma wahashi ɗin mun san da baya musulunta ko saboda haka dukkan su dai sun musulunta kuma inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ne Allah subhanahu wataala yana dariya ga wasu maza guda biyu ɗayan ya kashe guda ko kuma dukkan su suka ta aljanna wannan yana mushriki ya kashe musulmi musulmin na musulmi eh, ya shahada ko shi ma mushrikin da baya musulunta shi ma ya shahada dukkan sai suka yi aljanna an bayyanta ko dama rashin ganewa ne baya sai suka gane da suka gane shi ne zai suka mi kauya na'am Allah ya gane da mu kuma ya ba mu iko aiki da ganewa ah, ita ce Hindu bint Utba radiyallahu anha wa qala abdan wannan ta'liq ne ko abdan shine eh, ba ta'liq bane illai kamar da malamai ke cewa idan Bukhari ya samu hadisi a wurin muzakara ba zai haddasa ni ko ni ko kaza ba sai amfani da qala sai ga ta'liq idan cikin muzakara cikin tattauna abin nan magana ne wane jefo hadisi kaza ba wai ya zo ne don ya zo ya karatu ba an fahimta ko shine muzakara kenan wa qala abdan shine abdullahi ibn usman abdan din lakabin sani قال خبرنا يونس بن ابن يزيد الايلي المصري عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثني عروة شين ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت أتبة وبنت يا أتبة تزور منذ الله صلى الله عليه وسلم فقالت تشيما يا رسول الله يا منذ الله ما كان على ظهر الأرض باب أبدور كسا من أهل خباء متان وسجدا asali khiba ne rumfa ta hema to sai larabawa suka yi amfani da wannan kalban wurin itilaki ga duk wani gida baki daya wato babu wasu mutane a doron ƙasa waɗanda ke cikin wani gida a habbu ilayya an an ya zallu waɗanda ya fi soyuwa gare ni na walakanta su kaskanta min ahali khiba'ika fiye da mutanen da ke cikin gidanka wato duk magoya bayanka an yi lokacin da ba wanda nake son su wulakanta su kaskanta ille mutanen da attare da kai sun mamma asbahal yau ma sannan <clears throat> ba abin da ya waye gari a yau alazarar arda a doron ƙasa a habbu Hiba'in ko ma'ahalu khiba'in mutanen wani gida a habbu ilayya waɗanda na fi so an ya izu an azu eh, na su ɗaukaka su samu daraja su samu girma da matsayi min ahli khibaika fiye da mutanen da ke tare da kai an fahimta ko an samu canji ko ci gaba na alkhairi ala qalat yace muku ko to ni qala sai koma ga urwa to qalat na aisha tace wa aidan wallazi nafsi bi yadihi ita hindudin tace na rantsa da ubangijin da raina ke ga hannunsa ta qalat tace ya rasulallah inna aba sufyan mijina abu sufyan rajulun misikun namiji ne mai kamewa an gare shi riƙe hannu ko bai ba da abin da ka isar ni da iyalina to fa hal alayya harjun ina da laihi an ud'ima na inciyar dawa iyalana ciyar da ɗiyanmu minan lazi lahu daga abincin da ya tanada ya kawai aji in ya ba mu abin da bai ishe mu ba in je su to in ɗiba in ƙara ko in ya ajiye kuɗi in ɗauki kuɗi in cefane in ƙara haka na ɗin yana halatta ƙala annabi sallallahu alaihi wasallam ce la urahu illa bil ma'ruf ba ni gani haka nan na dacewa face sai yanda aka saba kada a wuce wuri in ya kasance daidai abin da ke isan ku ne kiɗi ba to babu laifi amma da in yi barna to akwai laifi a ciki fatuwar da annabi sallallahu alaihi wasallam karantar wanda ya ba fiki nan dangane da wannan matsalar ina ji wani ya ta faruwa ga abdullahi bin mas'udin ko shi ma haka nan matarsa atika ita ma ta zo ta kawo ƙara a haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu laifi da ɗiba ta ciyar da iyalin su abin da ke ce ke kwadda su to ina ga nan za mu dasa aya gaba fi hadisu zaid ibn amr za mu ta gaba abinda mu karanta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki eh, kuma ya ba mu iko aiki da umarnin da ake ba mu da kuma hannun da ake muna mu hannu wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik